الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم آه إن شاء الله ولا متجبة آه دقى آية شاوكو نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إنك لهم عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم شرع تعالى في بيان تكميل لقمان لغيره ligai ba da bayani kamalihi fi nafsi wato sannan Allah ya shiga bayani wajen bayanin kammala na shi lukumana ga wani shi bayan shi an yi bayanin cika shi ya cika ga irin nashi an da abin da Allah ya bashi fa'in layika abin da ya fi dacewa an yakmila awalan ya zama ya cika da farko fi nafsi ga kanshi sun mayata ni bi ta kamili ga yaji sannan ya koma mai da hankali wajen cika wajen kammala wani shi wato ya shirya da wani shi ko kuma ya kashi hanya mai kyau faƙala ya ce wasu kurka ambata idan ƙara lukumanu libini lokacin da lukumanu ya ce maɗan shi ismuhu mashkam sunan ɗan mashkam wakila an'am fa'ina tarbiyatul abnai lallai tarbiyya ta yaya wajibatun al'abai wajiba ce akan iyaye tarbiyyar yaya wajibi ne akan iyaye wa tarbiyatu ghairi ahlil insani amma tarbiyya ga wani mutum wato ba yaya ba farudu kifaya wannan farudu kifaya ne illa idza lam yakun hunaka murabbun gairahu sai dai in babu wani mai tarbiya in ba shi ba fa ya ayyanu alai sai zama wajibi a kan shi ba da taqdimi ahlihi shi ma ya zama bayan gabatar da mutanen shi tukunna al-asbaq fal asbaq wanda ya fi kusa da wanda ya fi kusa sai ya shiryar da su tukuna sannan ya koma wani wuri misal kaulu ta'ala misalin kan magana Allah da yace wa anzir ashiratakal ka yi gargadi ga yan uwan ko jama'a ka na kusa wato mafi kusa wa huwa yazihu to yana yi ma dan shi wa'azi yace ya ta tasghirun ya idan nan tasghirun eh, eh ishqaqon ko Eh, to amma ishqaqi ne na ba ce din tasgiri ne wato na tausawa kamar dai dan karamin yaro lati shiri billah kada kai shirka da Allah karka yawa eh, yawa na tausawa ne you. ishqaqin wato don tausayawa cewa kai dan yaro la tushrik billah karka shirka ga Allah kaga yana jawo hankalin dan shi dan yana jawo hankalin cewa karka shirka ga Allah inna shirka billahi lalle shirka da Allah la zulmun azim zalunci ne mai girma lianna taswiyati baina man yastahiqul ibada domin daidaitawa da wanda ya cancanci a bauta wa man la da wanda bai cancanta a bauta mashi ba wadu'un laha fi gairi mahalliya ya zama an aza wannan a inda bai dace ba kenan kayan ka ce ka bauta ma ka hada Allah da wani kai wato ba daidai ba ne fa huwa zulmun azimin zalunci ne mai girma wannan wal tarbiya farkon tarbiyya na hayin hanni ne an ya an murabba saboda kada shi wanda ake matarbiya ya auka fil ishraki billahi wato wajen shika da Allah Wazalika zalika asasun bina'ut tarbiya wannan shine foundation na ginin tarbiya wato da farko zaka sa danka ya gane cewa ba a bauta ma kowa sai Allah kawai ya zama yayanka ko kuma danka ya riga ya samu irin wannan tarbiya sannan sai a dora shi akan ƙari ƙarin bayani na'am ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه حملته أمه وهنا على وهن وانصاره وانصاره في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بوالديه wato Allah ya ce mun yi wasiya ga mutum ga iyayen shi wannan itirazun fi asna'i wasiyati luqman gittawa akai da wannan magana a cikin wasiyar da luqman yake ma dan shi dan me li bayani dan bayani anna haqqul walidain cewa haƙƙin iyaye yattabi'u a haƙƙul lahi fi rutuba yana biye da haƙƙin Allah wajen daraja kenan daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye faya jibul muhafazatu alaihi wajibi ne a kiyaye wannan haƙƙin iyaye ba alaihi ba to ba da hifzi haƙƙin layi ta'ala bayan kiyaye haƙƙin Allah maɗaukacin sarki ai hu muka umarce shi shi da an yi birrahu ma ya biyayya ga uwa ya biyayya ga uba hamalatu umu uwa shi ta ɗauke shi fawahanat ta shiga cikin rauni ta wahala wahanan wahala akan wahala ala wahani wato wahala kuma akan wahala ai ba'ufat ta yi rauni da hamdi saboda wajen ɗaukar ciki kun gani mace da ciki tana tafiya wani lokacin zaga abin tausayi in cikin ya girma tana runguzawa haka nan za ka ga tana ta abin nan wadda ufat sannan kuma ta yi rauni da ɗarki wajen ciwo na wajen haihuwa akwai ciwo kuma sanar wurin haihuwar nan ko wanda a ce ai jiya ta tana asibiti jiya ba ta lafiya an haihu ba dai haihu ba sanar dai tana murɗawa to irin wannan ciwo wata leno lada kuma in ta zo haihuwar kuma ta samu wannan rauni ila wannan ciwo wannan wahala wasu salu sannan bayan an haife shi a ce kuma a nemo mama a shayar da shi mama ana nan ana ta wannan har sai an kai za a ce a yaye shi to za a yaye shi ai faɗa mahu fi amayin a cikin shekara biyu za a bai hanyar kai shekara biyu shine cikakke kenan ya cika lokacin yayewa to a yaye shi a wannan lokaci kuma duk wancan tsakanin goyo mai ne yaro ya tumbuɗi ya duk abin da ya yi ma uwa tana nan tana ita ba ruwanta kawai tana ma cin abinci ya zo ya tumbuɗi cikin abincin ta share ta cinye da dai sauran irin wa'annan wahalhalu na wajen uwa wa kulna lahu to suna muka ce mashi an shukuru din ji Allah ya ce ka gode min wali walidayka da kuma iyayenka guda biyu ilayyal masir makoma gare ni take in ji Allah ai almarji'u to Allah shirya da mu kenan magana iyaye wannan magana ce babba kenan mu ana daidai yanzu kun ga da ake ci gaba wani dan ma zai iya ganin uban ya gamshi makan magana wani ma bare ma uwa wadda aka rainawa a zo a yi ga a ce a kalle ta kawai a yi mata magana a yi wata wulakancewar lokacin haka wasu yayan da yawa mun gani an zo har da irin shari'a shari'a nan mu ce an ce muna yi wani wannan ya ga mu wasu bakan magana ya yi mata kaza ya yi mata kaza ta zo tana kuka amma wasu dan bai damu ba kai wani lokaci ma can kwanaki ko 'yan shekaru ne ya an kashi ɗaya ko biyu sai ga wasu 'ya'ya guda biyu 'ya'yan uwarsu amma wai sun hana ta zama gidanta sun ce sun kashe ta ma wato ta hana ta zama lahiya tumalin wani musiba ya wuce wannan to Allah dai tsare mu na wani jahadaka wa in jahadaka الكريم ما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل na'am wa daka jahadaka ala an tushrika bi duk da haka nan Allah ya ci gaba da bayani in suka yi kokari su iyaye uwa da uba sai ka yi min shirka su da suka haife ka suka ce kuma ka zama kayan shirka da ni ma laisa laka bi ilmu wanda kai baka da ilimi akan wannan wanda ya dace da shari'a ai muwafaqata lil waqi wanda bai muwafaqa da abin da yake akwa falatu da yi makar kai biyayya gare su wato duk da wannan aka ce ka bi uwa ka bi uba amma in suka ce su kayi shirka to karka yadda kai masu biyayya a nan babu biyayya fala tu ma in ji Allah amma wa sahibu ma fi duniya marufa amma da haka nan kai tare da su ka taimake su a nan duniya da kyautatawa kai sahibu ka abuce su da kyautatawa wato ya zama kana nan kana taimaka musu kacin abubuwa bil ma'ruf ay al birri sila da sadar da zumunci da kuma biyayya ma'ana ka zo ka dauko musu wani abu ko ka ba su wani abu ko ka taimaka musu da wani abu wata bi sabila amma ka bi hanyar ɗari man ana ba ilai wanda ya koma ai raja ilai ya koma gare ni da'a ga da'a wato ka bi duk wanda ka ga yana da'a wanda yake yana kan da'a ga Allah to shine ya kamata ka mai biyayya wato ka bi hanyar shi ilayya marji'ukum ilayya marji'ukum ilayya marji'ukum tana gare ni da kai da iyayen hama wanda wanda kai in ka bi hanyar shi fa kuma sannan zan ba ku labari ma kuntum abin abinda kuke aikatawa fa ujazikum alayhi ta muku akan shi imma ya bi sawabin ko dai da lada in kana khairan in dai kun yi aikin alheri zan ta muku da lada aw bi iqabin ko kuma da hukuba in kana sharran in ya zama kun aikata sharri to Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu aikata alkhairi sun maraja su ya goyi da kalami lukumana jimini sannan nan kun ga an gita da magana Allah kuma da duk tarbiyya ci ga yaya sannan ya koma magana shi da ɗan shi faƙala ya ce يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني يا كيدان قلم دانا in taku miskalu habba wato in ka yi ɗabi'a mummuna ko yaya take daidai kwayar habba a batin min kadarin kwaya ta komayya fata kun fi sakaratin wannan ya kwaya a ce tana cikin dutse ne a ofis samawa ko kuma wannan kwayar laifin da kai tana cikin samai a ofis ko kuma tana cikin ƙasa ai fi akhfa makani min zalika ko kuma wanda ya boyuwa wani guri can aka je aka boye wannan bannar da kai Allah ya ce ya ati bi Allah Allah zai zo da wannan abin da kai mummuna ta yi hasabu alaiha kuma Allah zai hisabi akanta kun ga ana ma yaro tarbiya ko amma da yaro tarbiyan nan to ai mu ake mu tarbiya wa kazalika hakanan alkhaslatul hasana in kai ɗabi'a mai kyau kai ɗabi'a mai kyau kai aikin alkhairi ita ma faisiya bu alaiha Allah zai sakamta a kanta duk inda take ko tana sama ko tana ko a ina kai in dai kai ɗabi'a mai kyau to Allah kuma zai sakamta maka akan wannan inna Allah ladifun Allah ladifun ne matarsawa ne bai isa kira jiha wajen fito da wannan abin da kai aikin kadin na alheri ko na sharri khabirun kuma masani ne sannan ba labari ai masani ne bi ha da inda kai wannan aikin alheri ko kai sharri wa miqdaruha da kuma gurgurdan wannan aikin naka na alheri ko na sharri to Allah ke mu ce mu aikin alkhairi na'am ya ya aqimis salata wa amur bil murbil ma'ruf wa nahy wa amur bil ma'ruf wa nahy الشر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني يا كي دانا أكيم الصلاة كي صلى kun gani kamar yadda aka ce kuma mu ta kokari mu sa ayyan musu yi sallah tun suna kanana wa amru bil ma'ruf kuma ka mace da bil ma'ruf wato ga abin da yake na shari'a duk abin da shari'a ta yadda shi shi za ka yi umarni wa na yi kaza wa na yi kaza wanha anil munkar ka hani ka hana shi daga mummunan abu wanda shari'a ba ta yadda da shi ba ka hana shi daga mummunan abu wanda shari'a ba ta yadda da shi ba wasu bir alama a sabab kuma ka yi haƙuri in ka fara wato abin da ya shafe ka bi sababil amri wal maro wasu sababin wannan umarni da aikin alheri ko hani da ko hani daga amiki in ka yi wannan ba wani wato in ka ga wani abu ya same ka ka yi haƙuri shi ma inna zalikal mazkur wayancin da aka ambata min azmil umur sune muhimmai na al'amura ai ma'zumatiha allati yazmu alaiha li wujubiha wanda ake ba da hankali a mai da hankali akan saboda wajibcin su ah, wa min zalika an za a fahimta a cikin wancan wannan anna man lam yuqaddim bil amali wanda bai gabatar da kanshi wajen aiki la ya izu gairahu ba zai yi wa'azi ga wani ba wato shi bai abin kirki ba to kuma ya zai ce wani kuma ya abin kirki wa annal amra bil marufi kuma umarni da aikin alkhairi wa nahi anil munkar da hanyar ga abin ki wannan farudun kifaya ne farilla ne amma wata wani ya dai sama wani fi kayanil umma wajen tsayuwar al'umma wala budda liman qama bihi ba maka wanda ya tsaya zai wa'azi yana shirye da al'umma ba makawa gare shi minar tahammuli wato ɗaukan nauyi na haƙuri wasu sabar da haƙuri ala azan nasi akan cutarwa al'umma mutane allah ce mu sun malabu da min tasiriyatul baɗin bayan wannan kuma dole ne a tsarkake wato boye zuciya kenan وهو قوله شيني allah الله يكتوى ولا تصحي خدك للناس a تمشي wala tu sa'ir ko wala tu sa'ir wala tusa'ir khaddaka linnas kada ka karkatar da kanka ga barin mutane wato karkar juyar da kai kenan ai la ta waje wajhaka anhum takaburan kawai ka za ka wuce mutum juyar da kai Eh, ba ka yi da ya eh, san da kanin ku ba ruwan shi da wato amma yi wannan don girman ka to kada kai wannan kar mutum ya kalli mutane a wulakanci kenan eh wato mutane ba abin wulakanta ne, in ji Allah da haka wala sa'ir khaddaka lin nasu wala tamshi fil ardi maraha kuma kai kai tafiya akan kasa kana mai alfahari kana farin ciki farin cikin amma na alfahari kana takama kai wai kai ka abin nan to kai ka san baka yahuda kasa nan da yanda wani guri inda aka kawo inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin Allah bai san dukkan mai takama amma mutabaktarin yana yi da wato fi mashi yana takama a tafiya shi da yake yi dan yana jin shi wani abu ne fakhur mai yawan alfahari alan nasi akan mutane bi nafsi ga kanshi wato yana ga alfahari ga takama ko ya takama ko ya alfahari maka ya zunnu an na isbayil ni'am yana zanman ni'imar da Allah ya bashi a danuya ta duniya min mahabbatin lahi ta'ala yana ganin wannan aiso ne na Allah wato kama wanda an bashi ni'ima an bashi dukiya a duniya zai dauka kama wannan son Allah shi yake so kun san ana yin haka a cikin ko da ke talakawa ne mu ruwanmu Eh, amma ai ana yi kuka ku a samu wani sai ga Allah ya ba shi kuɗi kamar zubowa kamar ya yake ma ya samu kuɗin ga su ga su kuma zuwa suke ba su hasawa to wannan in bai sa ba shaidan sai ya zo ya kawata mashi wasu fa abin da ya ce shi fa ya zama wani abu kaza kaza to irin wannan kada ya kai shi Allah ya kiyaye Allah ya sa kan mu samu musulmi masu irin wannan Allah ya shirya yadda su kada su yi mana irin wannan domin in ya kai irin wannan yana takama yana alfahari ga mutane to wannan zai kai shi kuma wani irin matsayi wazalika min jahali amma yayi wancan ya faru ne saboda jahilcin shi fa inna Allah asbaga ni'amahu ad-danawiyya al-kafir Allah yana yalwata ya gwagwaba ya gwabanta wato ni'imar shi akan anan duniya amma akan kafiri yanzu ba gashi ba ana cewa wani ba ba Bill Clinton ba yanzu shi Bill Gates ba a musulmi ne eh, ba musulmi ba ne amma Allah ya ba shi dukiya yanzu ya koma shi ma dukiyar ta zai mashi masifa dama haka take yana nan ya rasa yadda zai yi ko kuma bai rasa yadda zai yi ba yana nan harka harkar shi amma su ma kafiran suna ta cewa ya ja wannan wannan corona ma da ake yi ana zargin shi <laughs> saboda kudin shi kuma yana nan an ce yana shirye-shirye dai duk dai neman kuɗin yake har yanzu bai gama neman kuɗin ba duk abin da yake kawai neman kuɗin yake kuma wannan wahala ne amma dai ga ni'ima ga kuɗi Allah ya bashi tunda Allah yana ba kafiri wannan kuɗi kai dan Allah ya baka kai kuma ka ce za ka yi wannan abin nan ba daidai ba ne alkafir jahil kafiri wanda yake mai jayayya fayan bagi lil mumini ya kamata ga mumini Allah ya takabbara ala ibadi kada ya girman kai ga bayan Allah mumini in Allah ya bashi kuɗi biyan da ya baka kuɗi to kada kai girma kai akan yan uwanka musulmi Allah ke muke mu na'am waka sai shi mai shika tafiya da kake yi ka rika tafiya matsakaiciya ai ɗin fihi bayan dabibi wal isra'i ba kana yin gudu-gudu ba ba kana tafiya kuma kama kana kana to kama kana jan jiki wa alaika bis sakina abinda ya kamata kai yaro kai ɗanɗana ya zama kana da nutsuwa Walwa da kuma tabbata akan nutsuwa wa min sautis kuma ka rufe sautin ka yi shi matsakaici shi ma inna an karar aswadi sauti wanda Allah bai so mafi muni aka bahu ha wanda ya fi muni la sautu hamir wato sauti irin na jaki wallahi ya yi muni A walahu zafirun farkon shi za ya zo kasa kasa wa akirhu shahibun karshen shi kuma shahib wato ya fa eh, ya je ya kai da hawa da yawa to irin wannan kada kai ka irin wannan in ji Allah a fafi ta uzuri ko fahiya ta jayisi wannan irin murya a mutum ya ta maganganu ba su da kangaro a kan wajen mutane zai cutar da wanda yake zaune ba jin daɗin irin wannan magana wata bayyana haifatar akali kuma yana nuna wato mutum kan bai cika hankali ba ka zo kai cikin mutane ya magana amma kai ka zo wa wa wa wa wa to ku dai wannan baya da kyau mutum ya rika magana matsakaiciya wal ma'ana kun mutawassidin abinda ake nufi ka zama matsakaici fi mashi ka wajen tafiyar ka kana tafiya a hankali cikin nutsuwa wa fi ka magana kama kana yi wadda za a fahimta a cikin hankali wa fi ah, ka ko fala tu'zi ahadan karka cutar da kowa da ka. wata wala ta tasimu bi sifatin ari kar kuma karka shiyar da wato ɗanka ko wani karkai ka siffantu da siffa irin ta tsiraici karkai wannan kun san wannan ma wato kamar karka ba da kafa ne irin ta siffa irin ta tsiraici kamar kun gama masu irin ko kafa ake nimi daga kafa da karka ba da kafa ta hanya wanda ake ba mai kyau ba don kun ga ayin masamu ba shi ne ba irin abin jikinmu nan ƙarin da ake inda jiki ke hitowa ko inda ne da kaga za ga wani lokacin zuba na fitowa ta yana take hitowa ta masamu ta wannan kafa kuma ko kayi wanka ko kayi wannan abu kuma ina ne ruwan da ake daukewa ta masamu wannan dai shi ne wannan kafar yin arsin bai sifati arin ko na akiru kalamin lukumanar jibini nan ne ƙarshen maganar lukumana ga ɗan shi وقد اشتمل العقيدة الصحيحة تاتارو عقيدة ميكو وحفظ حقوق الناس دكيا حقوق متاني وحسن الآداب دكيا ولا دبة to alhamdulillah to mu alhamdulillah idan Allah ya ba mu lai to yanzu wannan da aka yi mana yau ai cewa wai yaran lukumana ko to ai ba ai mu aka yi ma yanzu ku duba abin da Allah ya ce a wannan tsari kar ka zo ka raina mutane don Allah ya baka arziki ko da yake can tarbiyyar mata haro da yaro tun daga farko kada kai kaza kada kai kaza na uwa da aka lissafa to yanzu mu ya kamata kenan mu ƙara ɗaukar mu in dai da muna ɗanyi kaɗan-kaɗan to mu kara kuma wa'azi mu ma mu mai da hankali shi ma dai duka abubuwa ne wanda an riga an yi mana Allah ya samu gama lafiya mun fahimci ka mun fahimci kai an yi wazi an yi wazi in dai mun dauka eh, in dai mun in dai mun dauki wannan eh, ya sunan shi eh, na Luqman malam yayi dan shi tarbiyya kuma ku duba hakkin iyaye yanda aka ba labarin hakkin iyaye dama an san shi amma dai har yanzu a ƙara tuna maka abin da ka sani wa kirfa inna zikira fa’ul mumini wanda dama ka sani idan aka ƙara tuna maka haƙƙin iyaye a tsare shi yadda ya kamata in aka tsare haƙƙin Allah haƙƙin Allah ko dama tilas ne ka tsare haƙƙin Allah rashin tsare haƙƙin Allah da yawanci shi ya jawo mana abubuwan da suke faruwa gare mu Allah shirya da mu kuma mu ta addu'a